نزل عليك الكتاب هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم توحيدي شهد الله أنه لا إله إلا هو كاك توحيدي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو اتبع ما أوحي وحي إليك من ربك لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو إن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو إنني أنا الله لا لا إله إلا أنا فاعلم أنه لا إله إلا الله kaga tauhid duk in ka duba gaba daya Allah subhanahu wata'ala shine ake siffantawa da siffa ta kadaici a cikin sallah in ka idar abinda hadisi ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin addu'o'insa yake yi cewa wala haula wala quwwata illa billah wala ilaha illa Allah wala na'budu illa iyyah lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'u al-hasan mahallu shahid wala haula wala quwwata illa wala ilaha illa rasulullah in ka kara gaba hadisi ya tabbata daga cikin addu'o'in da shi Annabi yake yi a alaihi salatu idan ya idan da sallah yana cewa la ilaha illa allah mukhlisina lahu dina walau kariha halka Ka kaga ashe kenan Allah subhanahu shi shine ake siffantawa da sifa irin ta amma da ni da kai ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum kowannen mu yana son yana rayuwa da kishiya in an ce kishiya ba lalle bane mace yanzu misali ne ina karatu da ba ku zo ba ba zan zauna karantar da masallaci ba in kuɗi gare ka kana buƙatan waɗanda za su tsayo akan dukiyarka idan likita ne kai kana da buƙatan wanda zai koka maka rashin lafiya in malami ne kai kana da buƙatan wanda zai zo ya tambaye ka kowa da ka sani a cikin mutane yana tare da kishiya ana fahimta sai Allah subhanahu wataala wannan kuma domin ya nuna mana mu'ajizai ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid shi kadai shine yake da sifa irin ta kadai taka yau kai duk yadda ranka ya ɓaci duk yadda kai fishi ba kai ka ce za ka rayu kai kaɗai ba tsiyanka duk tsiyarka ko ba ka mu'amala da kowa to kana magana da mutane ko sallama ko ka musu ko su su maka ashe kenan kana da kishiyoyi ana fahimta a don haka duk abin da ka samu na rayuwa dole kana da kishiyoyi waɗanda kake rayuwa da su amma mai sifa irin ta taka shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ma sake jaddada wannan ma'ana ce man'utun Allah dai da kake jin mulkinsa subhanahu wa abin sifantawa ne binu'util fardaniya da sifofi irin na kadaitaka yadda muka karanto qul huwallahu ahad wa ma min ilahin illa Allah wa ma min ilahin illa ilahun wahid kadai ka karaɗe ka koma ka juya ka dawo za ka samu dutsiya in ma ka kammala rayuwarka in an ce yau baka nan ka rasu yan uwanka su za su yi shela su tallata wa gari don Allah a zo a taimake su don yanzu kai ka zama dodo a fidda su a fidda ka daga cikin gidansu ai kaga mutane da za su dauke ka da kana wankan amma kishiyoyin ka su za su wanke ka da kana takawa amma yanzu an dauke ka da kai ke sanya tufafi amma kishiyoyin nan naka su za su sanya maka tufafi da ka kan yi aikin da kake so amma yanzu an yi maka makwanci sannan ka je kwanta ashe kenan kowannen mu bai isa rayu shi kadai ba muna fahimta laisa fi ma'anahu ahadun min albariya cikin ma'anoni irin na kadaitakan Allah ba wani daga cikin mutane wanda yake da ma'ana irin sifa irin ta Allah ba a cikin zati ba ba a cikin sifa ba ba a cikin ayyuka ba amma da ni da kai muna da irin mu a cikin mutane domin misali akwai mutumin da za ka sani in ka tafi wani wuri kaga wani irinsa za ka yi tsammanin cewa ai kaman wani ne la'alla saboda kamannin ma ya kai kana zuwa kamar sallama ta assalamu alaikum ta yau da Allah ka yi hakuri wallahi na shawara ne yana faruwa ko faruwa saboda akwai irin ka a cikin mutane sannan irin ayyukan da nake yi akwai waɗanda suke yin wannan aiki a cikin mutane yanzu akwai masallatan da an ka tafi a yanzu a haka ana nan ana karatu tsakanin magariba da isha sannan akwai malamai malamai waɗanda su ma sana'a su karantarwa ba haka bane to kaga shi ko ba mai aiki irin na Allah wa yake rayawa wa ke kashewa wa ke badawa wa ke hanawa kaga zati irin na Allah ba mai shi aiki irin na Allah babu mai shi sannan sifa a ce wani mutum ya yi kama da sifar Allah babu shi laisa kamithlihi shay'un kama da kamar Allah babu muna fahimta wata'ala anil hududi wal ghayat Allah ya ɗaukaka daga barin iyakoka da kuma makura ba yadda za a ce Allah yana da iyaka ko kuma yana da makura amma da ni da kai muna da iyaka muna da bakura yadda abun yake kamar yadda wani mai hikima ke cewa la amruka ma adri wa inni la mujilun ala ayyina ta'dul maniyatu awwal a yadda muke zaune a nan dinnan dole wasu mu za su ruga wasu komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga suna da iyaka sannan suna da bakura to Allah ba haka bane Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum sannan a can kuma Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitab Allah tsayayye ne rayayye إن الله تعالى لا ينام وما ينبغي له أن ينام الله بايا بجي بيداتي كأن لا يبجي با to kaga wanda bai bacci ina ga za a ce mutuwa ta dauke sa bayan shi ya halarci mutuwa ana fahimta to da ni da kai da sauran halitta mala'ika ne a aljani ne a mutum ne a dabba ce tsuro ne kai duniyar gaba ɗaya tana da iyaka tana da makura يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار akwai iyaka kasar gaba daya wa futihatis sama'u fakanat wa suyirat aljibalu fakanat inna jahannama kanat lit-taghina ma'aba tana da iyaka sammai na da iyaka kasa na da iyaka duk duniyar gaba daya tana da ci. amma Allah subhanahu wa ta'ala shine ba shi da iyaka ba shi da makura ana fahimta wal arkan Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka daga barin wasu rukunai waɗanda za a ce in ba su shi ba zai samu ba sabanin ni da kai mai hikima yana cewa na banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi in bacin uba da ɗa bai samu ba ana fahimta idan bacin ɗa da ba a samu jika ba to Allah subhanahu wa ta'ala shi ba haka bane domin ba wasu rukunai waɗanda ginshiƙai da za a ce ba ai wai a rashin su za a rasa Allah subhanahu wa ta'ala bai yiwuwa ko ku a ce a'a samuwansu ne aka sami Allah a'a ni da kai ne muke wannan in bacin iyayenmu da ba same mu ba fahimta mu kuma yan bacin mu din da ba a samu jikoki ba yan bacin jikokin mu da ba a samu tattaba kunna ba yan bacin tattaba kunnan da ba a samu ehehen ba yadda hausawa suke cewa ana fahimta wal da wasu abubuwa na gabbai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka daga irin waɗannan sai abin da shi ya tabbatar da kansa kamar da muka karanto ya tabbatar da kansa hannu mun yarda da wannan ya tabbatar da kansa ji mun yarda da wannan ya tabbatar da kansa idanu mun yarda da wannan ya tabbatar da kansa fuska mun yarda da wannan ya tabbatar da kansa kafafu duka waɗannan mun yarda amma shine ya san ma'anar su ya suke a wurin sa muna fahimta wal adawat da wasu kayayyaki misali kaman kai kana da gida ila akwai abin da in ba shi baka rayuwa Allah ba haka bane ba wani abu wanda za a ce wai in ba shi Allah ba zai samu ba babu shi da ni da kai yau idan babu abinci idan babu ruwa babu yadda za a yi rayuwar mu ta samu shi yasa Allah ya ja mana kunne qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in wa zai zo muku da wani ruwa tsabtatacce in ruwan ku ya gurbata ya kasance ruwa ne na gishiri wanda ba ku iya sha mai datti mai dauda wa zai zo muku da wani ruwa ana fahimta to kaga da ni da kai akwai wasu kayayyaki waɗanda in ba su ba za mu rayu ba suturu yau kai ba ka iya fitowa haka tsirarar ka ba zai yiwu ba yau din nan kai ba za ka iya cewa na yi bishi ba na je na cin abinci har mutu ba zai yiwu ba dole ne ka ci abinci ana fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala ba aka bane la tahwihi jihatu sit kasa'ir al-mubtada'at bangaroran nan guda shida ba su Allah ba subhanahu wa ta'ala kamar sauran wasu abubuwa fararru maganar na akwai bayani kwarai a kanta abinda mala yake so ya mana bayani kai duk yadda kake tsammani ka ce a'a ga yadda Allah yake al'amarin ya saba wa hankalinka in an ce jihatu sit bangarorin guda shida dama da hagu gaba da baya sannan sama da ƙasa ana fahimta Allah ya tabbatar wa da kansa wani wuri kamar yadda za mu yi bayani to amma kai baka isa ka ce eh ai ga yadda yake a wannan wuri ba ba za ka iya wannan bayani ba an fahimta ba iri na bane ba irinka wanda zan ce misali ya ce ni an san asali na an san tushe na an san matsuguni na an san gidana an san yan na, an san 'ya'ya na, an san mata na, Allah ba haka bane subhanahu wataala fahimta ba kai saka iyakance mashi wuri ba amma abin da shi ya tabbatar da kansa mu mun yadda da wannan wal mi'raju haqqun mi'raji da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan gaskiya ne a don haka mi'raji kamar yadda malamai suke mana bayani ita ce tafiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga ainihin ƙasa zuwa sama amma isra'i tafiyar dare daga masjidul haram ɗakin ka'aba da ke makka zuwa masjidul aqsa nan palestinu can inda yake ainihin isra'ila to a nan ne za mu tsaya saboda muna son mu yi bayani mai faɗi a wannan magana akan mi'rajin nan mi'raji dukkanin wani musulmi sahihi na gari ya yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam an ɗauko sa akan buraka wace daga ainihin ɗakin ka'aba zuwa baitul maqdis aka tafi a can aka haura da shi daga baitul maqdis bayan ya yi sallah da anbiya'u haurin nan shine limami ya taka sama ta farko kamar yadda muka karanto ya ga annabi adam ya taka sama ta biyu ya ga annabi yahya da annabi isa ya taka sama ta uku ya ga annabi yusuf ya taka sama ta hudu ya ga annabi idris ya taka sama ta biyar ya ga annabi harun ya ga taka sama ta shida ya ga annabi musa ya taka sama ta bakwai ya ga annabi ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abin da nake so in tabbatar a nan wannan dalili ne na farko daga cikin dalilan da za mu ambatu akan cewa Allah yana sama subhanahu wa ta'ala da nassin alkur'ani za mu karanto don mu tabbatar da cewa Allah yana sama za mu koma hadisi mu tabbatar da cewa Allah yana sama mu koma ijma'in malamai mu tabbatar da cewa Allah yana sama sannan mu koma cikin wasu waƙoƙi da aka samu daga sahabbai radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wanda ke nuna cewa Allah yana sama idan ka koma cikin alkur'ani Allah ya tabbatar da kansa sifa ta ulu ɗaukaka إنه هو العلي العظيم إنه هو العلي الكبير إنه علي حكيم سبح اسم ربك الأعلى صفة تأوكك ألا يتبتو لك سوانا شيء فرعون domin ya san cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama annabi Musa ya kira shi zuwa ga Allah nan wanda ya fi kowa ɗaukaka sai ya ce faƙala ana rabbukumul a'la ni ma ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka kaga saboda sifar oda ita sifa ce ta Allah wacce Allah ya tabbatar da kansa ita kaga kenan da nasa alqur'ani mun tabbatar da cewa Allah yana sama in ka koma Allah ya ce a amintun man fi sama'i shin kuna amincewa wanda ke sama sai muka samu wasu mutane suna canza wannan magana wai suna cewa a'a wai a amintun malaku man fi sama shin kuna amincewa mala'ikun wanda ke sama to in ka faɗi wannan da mala'iku da Allah wane ne ya aiko annabi zuwa ga mutane Allah ne ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga mutane haka ne to shi annabi sai tara mutane ce ala ta'amanuni nin shi shin ku ba za ku amince mani ba wa am wa ana aminu man fi sama alhali ni ne aminin wanda ke sama a hankalinka kai in ka ji wannan hadisi sahihi ne annabi ce ba za ku amince mani ba bayan ni ne aminin wanda ke sama tsakanin Allah da mala'iku wanne ne annabi ya fi cancanta ya kasance aminin sa saboda ba mala'iku suka aiko sa ba ana fahimta sannan idan ka duba har yanzu akwai ayoyin da suke nuna Allah yana sama ilaihi yas'adul kalimut tayyibu kyawawan maganganu ga Allah suke komawa daga ƙasa ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi mala'iku da kuma jibrilu suna ko kana sama ina kasa sai nake wani kana ina da kace ina sama yaya aka yi ne sai ce ina son ganka to idan kana so ka zo wuri na ni da nake kasa me za ka ce da ni to bari in sakko domin kana ina ne idan ko kai ne kake son ka ganni ni ya zance ce da kai bari in hauro saboda ni ke kasa zan haura fahimta don haka in an ce mala'ikuna tashi da ruhul kudu suna komawa a shekenan Allah subhanahu wata'ala yana sama muna fahimta sannan ga ayoyi da dama waɗanda suka yi bayanin sauka سوكان القرآن نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة وأنزل مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل alfurqan ya saukar kaga saukarwa daga ina aka saukar daga sama ayoyi da dama tanzilun min ar-rahman ar-rahim tanzilun min hakimin hamid tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-alim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim ma nunazziluhu illa bil haqq ma nunazzilu al-mala'ikata illa bil haqq inna nahnu nazzalna adh-dhikra alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi تبارك الذي نزل الفرقان وبالحق أنزلناه وبالحق نزل سنن كافرين ما سوسن شيء والله هنا سما وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن وقال الذين لا يرجون لقاء لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أسوكر من هذا ملائكو سي الله يباس ردي ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا ke na tun da sauka an ce an saukar an saukar ya nuna cewa Allah yana sama idan ka koma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin hadisi a lokacin da aka umarci yahudawa su fita sa'ad ibn mu'adh radiyallahu ta'ala sai to ni abin da nake gani ya rasulullah alaihi wasallam mutanen nan a kakkashe su kar a bari su fita kakkashe su ya rasulullah me annabi yace da shi alaihi salam laqad hakamta bi hukmi almaliki malik min fawqi sab'i samawat hakika kayi hukunci hukuncin mai mulki daga sararin sama ta bakwai kaga ashe Allah yana ina sannan an ce wa kana arshuhu ala al al'arshin Allah yana kan ruwa shi kuma ar-rahmanu ala al kamar yadda zamu karanto kafin mu zo nan wurin inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa wannan a cikin arabi kenan inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amalin tarawnaha thumma istawa sannan ayoyi ar-rahmanu 'ala الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا يا ديديت أكن العرش العرش لن ينا سما الروا سننكم أنقيا من سوى العرش ينا عنا دعاك الله ينا عنا ينا سبحانه وتعالى أنا فهمت إذا كفوما سكين حديثك bayan annabi ya ce da sa'ad bin mu'az radiyallahu anhu lalle kai hukunci daga sararin samaniya zainabu bintu jahsh radiyallahu ta'ala anha ta kasance tana cewa inna kunna zawaje kun kunna ahali kunna ku dinnan da muke gani matan annabi alayhi salatu wasalam kowace daga cikin ku iyayenta ne suka aurar da ita wa ana zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat ni ko Allah ne ya daura aure na daga sararin sama can ta bakwai ashe Allah yana ina idan ka tashi addu'a ina ka kake daga hannunka kai hatta mutumin ma da bai da addini in zai yi cross ya yake yakan taba damansa ya taba hagunsa ko karshe sai yaya ban ji ba sai ya nuna sama dilala akan Allah yana ina fir'auna kafiri abin da ya ce da mutanensa wa qala fir'aunu ya hama ibnili sarhan la'alli asbab samawati fa attali'a ku gina mani bene domin in leƙa ina Allah Musa yake ashe fir'aunu ya san cewa Allah yana sama sannan ku duba cikin hadisin nan har yanzu a hajjin da annabi ya yi guda ɗaya tilo wanda mutane dubu ɗari suka halarci wannan hajji annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ƙara kira ya yi bayani ya yi bayani sai ya ce da mutanen da suka halatta ku za a tambaye ku labari na in Allah ya tambaye ku labari na me za ku ce da Allah suka ce ya rasulullah wallahi mun sani za mu ce da cewa ka isar ka yi wa'azi sannan kuma ka ka wato ka isar da amanan da aka ɗaura maka duk abin da ya waje ba ka, annabi sallallahu alaihi wasallam ka riga ka isar me annabi yayi al-sulam sai daga hannunsa yace Allahumma shahad Allahumma shahad ina ya nuna Allah ka shaida Allah ka shaida ya nuna Allah yana ina idan ka koma cikin hadisin muslim a wata wata a lokacin da ake so a yanta ta ba a san imanin ta ba kafira ce ko mumina ne ba a sani ba annabi ce a kawo ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta zo sai ya ce da ita aina Allah ina Allah sai ta ce sama yana sama wa man ana ni wane ne ta ce anta rasulullah kai ma'aikin Allah ne annabi ce yanda ta mumina ce ashe kun ga annabi ya yi mata shaida da imani kasantuwar ta ce Allah yana sama muna fahimta to da waɗannan dalilai ne muke tabbatar muku da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama da nassin alkur'ani kamar da makaranto da nassin hadisi sannan ijma'u salaf ba a samu cikin salaf wanda ya fita cikin wannan al'amari ya kawo wani abu daban ba ba a samu ba inda ma wasu mutane ne saboda wata manufa irin tasu domin a su tabbatar da wata aƙida da suke dasawa a cikin zukatan mabiya na cewa Allah yana ko'ina an ce da kai Allah yana ko ina sai sai to ai abin nan ma'anan magana in ma kana dakin ka kamar yadda kiristoci ke cewa Yesu na tare da shi sai sai ai kai ma in kana dakin ka Allah yana tare da kai a duk inda kake ba mu ce a'a ba Allah yana tare da kai da iliminsa ka koma kaga a lokacin annabi musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mutane suke cewa inna la mudrakun hakika mu dinnan mutane ne waɗanda aka riska me yace da su qala kalla inna ma'iya rabbi ubangiji na yana tare da ni zai shirya mani hanya yana tare da ni da ilimin sa to ka duba kaga alqur'ani shike fasala qur'ani fa awjasa fi nafsihi khifatan musa ya aka ce da shi kunna innaka anta wa alqi ma fi yaminika talqaf ma innama sana'u kaidu wa la yuflihu sahiru kaga kenan ma'iyya ta cewa Allah yana tare da shi da saninsa ba wai da zaki ba suna kafa hujja suna ce to ai Allah ya ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa aina ma kanu abinda suke cewa kenan Allah ya ce duk sanda aka samu mutane hudu shine na biyar aka samu biyar shine na shida aka samu shida shine na bakwai yana nan tare da su sai mu ce to malamai kafin ka fassara ayar alkur'ani za ka duba abin da ya zo can sannan ka duba abin da ya gabata wannan shi ne zai taimaka maka akan fahimtar abin da kake so ka fassara malamai suna cewa asibak wallihaq yu'inani ala fahmi siyaq ayar da ta gabata da wacce ta zo ita ke taimakon mai tafsiri ya san abin da aya take magana ba za ka dace ga aya ba hakan nan gunduwa ka ce ai ga abin da ake magana a'a sai ka san menene ya gabata mai yazo in ka duba farkon aya ya ce alam tara annallaha ya'lamu ba ilimi ya magana ba da ya illa huwa ma'ahum aina ma kanu mai ya cika ayan da shi inna allaha bi kulli shay'in me alim ya cika ayan da ilimi ashe da can sama da nan ƙasa ya nuna mana illa huwa ma'ahum da me ake nufi da iliminsa fahimta ire-iren waɗannan duk inda kaga inna Allah ma'al ladina taqaw bi ilmihi ne wal ladina hum muhsinuna bi ilmihi ne duk inda kaga an ce Allah yana tare da bayi yana tare da su ne da iliminsa da sanin sa ba zati ba a don haka da waɗannan dalilai Hassan ibn Sabit radiyallahu ta'ala ya kasance yana cewa shahidtu bi idnillahi anna Muhammadan رسول الذي من فوق السماوات من عليك رسول الذي فوق السماوات cewa lallai annabi dinnan sallallahu alaihi wa sallam manzo ne na nan da yake can sararin samaniya ashe kaga su ma su san Allah yana sama sannan da mu da waɗannan mutane da suke cewa Allah yana koyi da mun fa riga mun tabbatar da cewa annabi ya yi mi'raji sallallahu alaihi wa sallam muka ce da ya yi mi'raji ya tafi sama a saman nan idan ba kuma ta ba ya tabbata a cikin hadisi bukhari sahihi annabi ya dinga kai komo tsakanin annabi musa da allah subhanahu wa ta'ala an ya ko ba ba akan neman a rage ne sallah an wajabta hamsin annabi musa ce koma wurin allah domin al'ummar ka ba za su iya ba sama ake daga sama ta shida zuwa can har ma yake cewa na ga magariyar tukewa a ina magariyar tukewa take ya ce na ga 'ya'yayanta kamar kunnuwan giwaye a ina take ya ce na ga al'arshi do a sararin samaniya ان كدوا سياق النجم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد ذو مرة فاستوى وهو بالافق ثم دنا فكان قاب قوسين فاوحى الى عبده ما كذب الفؤاد عفت مارونه على ما يرى za ku yi dan zama ne A ko tun da a sararin samaniya ya ga jibrilun nan duk a sama ake wannan magana ana fahimta kai har ma su abin da suke cewa annabi ya ga Allah to a ina ya ga Allah yadda suke cewa su na ba ji ba to to kuma yanzu a ce a ce ya ga Allah a sama ko a Allah yana ko ina jama'a to ya kamata mu fahimci wannan ana fahimta to za mu dasa aya anan saboda lokaci yayi kuma mun kai kan gaba yayi allah ya kai mu sati na gaba za mu daura daga inda muka tsaya insha allah wa اللهم ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da waɗannan mutane da suke cewa Allah yana ko'ina mun fa riga mun tabbatar da cewa annabi ya mi'raji sallallahu alaihi wa sallam muka ce da ya mi'raji ya tafi sama a saman nan idan ba kuma ta ba ya tabbata a cikin hadisi bukhari sahihi annabi ya dinga kai komo tsakanin annabi musa da allah subhanahu ta'ala an ya ko bai ba A kan neman a rage mai sallah an wajabta hamsin annabi musa ce koma wurin allah domin al'ummar ka ba za su iya ba duk a sama ake daga sama ta shida zuwa can har ma yake cewa na ga magariyar tukewa a ina magariyar tukewa take ya ce na ga 'ya'yayanta kamar kunnuwan giwaye a ina take ya ce na ga al'arshi Do a sararin samaniya in ka duba siyaƙin najmi wan najmi idha hawa ma zalla sahibu wama wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidun ذو مرة فاستوى وهو بالأفق ثم دنا فكان قاب قوسين فأوحى إلى عبده ما كذب الفؤاد أفتمارونه على ما يرى za ku yi tantama ne ashe ko tun da a sararin samaniya ya ga jibrilun nan duk a sama ake wannan magana ana fahimta kai har ma su abinda suke cewa annabi ya ga Allah to a ina ya ga Allah yadda suke cewa su na ban ji kuwa ba to to kuma yanzu a sai a ce ya ga Allah sama kuma ce Allah yana ko ina jama'a to ya kamata mu fahimci wannan ana fahimta to za mu dasa aya a nan saboda lokaci ya yi kuma mun kai kan gaba eh, in Allah ya kai mu sati na gaba za mu ɗaura daga inda muka tsaya insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik abin da aka karanta idan akwai tambaya cikin masallaci sai a yi ma na. Eh, duka ana yi amma ga allah ya tafi zafi ka ɗauko sifan shi ka babayi kamar yadda yan bidiya suke don kaga akwai wanda aka yadda yana iya rayarwa akwai wanda suka yadda wasu daga ci yana iya kashewa wasu sun yadda cewa yana iya badawa wasu sun yadda cewa yana iya hanawa duk wa yake da wannan sifa to kaga wannan kuskure ne shine tashbi ka dauki sifa ta Allah ka baiwa bai ka ba ka da wata sifa da za a dauka a ce za a ba Allah kaga na'am alaikum salam na na'am dabba ce wacce yake a sama da alfadari kuma ƙasa da jaki na? eh akan ce buraku akan ce burakatu dabba ce sama da jaki abin nan sama da alfadari ƙasa da jaki a neman taba ganin taba gaskiya eh na wa ban ji ba eh a ah, sai dai kariya kokarin tura abin da ya tabbata shi yasa muka ce wa man lam yatawaqqan nafiy wa tashbih zalla wa lam yusib tanzih wanda bai tsantsini ya kare kansa daga korewa Allah abin da ya tabbatar ba kana fahimta sannan kuma bai kare kansa daga ɗaukan sifa ya siffanta sifar allah da mutum ba to wannan talabibiyar za ta same shi ba wata hujja sai dai kariya kawai da wasu abubuwa da hankali a hankalce idan da za mu ranka ya mu tafi fadan wani babba ko basaraki ku ba ni labarin yadda za a yi ya za a yi ban ji ba ba duk za a zazzauna a ƙasa shi yana ina ya ce barkan ku da zuwa me yasa muka bashi sararin zama a sama saboda babba ne a wurinmu sannan ai kakan yi wa naka fada a ce ina tsaye yana tsaye da ya hake so ka yi saboda wake magana da kai to ashe samaitakan nan allah ne ya bi cancanta da wannan a ce dai rashin kunya kuma ya tsare ka da idanu kana tsaye shi ma yana tsaye wai abin da ake bukata kai maka rasa na saboda na sama kake magana da shi an fahimta to in har mutum za a bashi wannan sifa wane ne ya cancanci wannan sifa bari ga nasi ya tabbatar ya zama mu bauntare mu dauki wani abu daban na wa alaikum wa huwa fi samai ilahun wa ko na'am Allah dai a sama shine Allah in ka zo kasa ba Allah sai shi Allah ka gane irin ta ne wa huwa alladhi fi ila ilahun wa fil ardi ilah Allah dai a sama shine Allah kasa ma in ka zo shi Allah saman nan shine Allah kasa ba wai wani Allah bane a wani Allah bane a a misali kaman al'amari ne sanda sai a ce to yanzu wannan gunduman waye ke da ita sai a ce eh to kaga DPO na Kabala ai tun daga wannan yankin a sha to abin da ya tsallaka a daidai shi ne ba san kwana fahimta ba ko san kowanne akwai abin nan portion da ake basa to in kana so misali kai suyi ko kuma kai wani abu sasha to wane ne in charge a cikin 'yan sanda ce idpo na kabale ne sace to in aka tsallaka nan ba sace a idc ne fahimta to allah a sama shine dai allah a kasa ba wai wasu allola ba ne lauka na fiye ba aliyar tuni lallahu yawon wato shi ne magana <laughs> to amma sai ana kawo wasu abubuwa da ban saboda a kawar tunanin mutane na wa alaikun sira banji ba to kaga daga nan maka da tabbatar mana da wata hujja na karatunmu na shekaran jiya Dan ka auro ta ni ban san ahalin kitabi ka auro ko ba ka auro ba sani ba a ina akwai inda nake son isa bari sauka ka fahimta shekaran jiya wani karatu ban san kana nan ba na ce a daina umumi jifan kafircin na sai kuma yanzu gashi ka ce gashi muna auren 'ya'yansu to shin shi wanda ya aure ta daga cikin mu ki kabila ya aura ko ko a'a wace ce wuro shi nake son sani to kaga ashe kuwa shi sa nake cewa a daina sakin lafazin nan tunda har kai zaka je kuma a zo a daura a auren kuma kai kai da ya eh, musulman ka auro don ko wata shahada muke sanya wata ba <laughs> yana muke wata ba to ba laifi ba ne idan ka auro ta sai ka ba ta aƙida sahihiya domin juwairiyatu bintul haris radiyallahu ta'ala anha ai daga cikin yahudawa take babanta jigo ne a cikin yahudawa ita kuma jigo ce a cikin yahudawa a lokacin da aka zo aka yi yaƙi sai aka kama ta a cikin fursunonin yaƙi aka kai ta wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta fada fursunan yaƙin wani mutum daga cikin sahabbai kana fahimta sai aka shata mata wani irin kuɗi wanda a lokacin tun da yaƙi ne ba ta da shi sai ta ya to ya Al-Islam, tun da kai ne kake da faɗa a ji kai za ka sa a bari don allah ina neman alfarman wani abu guda ɗaya daga wurinka ba za ka mani izini ba don fa ka san ni din nan yar sarauta ce kuma shugaba ce a cikin jama'ata ba za ka mani izini in koma ba sai in kawo wannan kuɗi da kuke nema ni in na faɗa ba na sabawa sai annabi ya ce da ita alai sautu sa to albishirinki ta ce goro ba zan baki abin da yake ya fi haka alkhairi ba ta ce kai to menene ko ya fi haka alkhairi ta ce ki aure annabin duk duniya alai sautu sa to shi manufansa a nan saboda ita jagora ce mahaifinta jagora ne a cikin yahudawa kuma da musuluncinta ya sanya duk kabilunta sai suka musulunta ka gane don haka ba laifi ba ne ka auro ta ka nuna mata a akwai wasu abubuwa fa da muka daura wa kanmu waɗanda mu nan nassi bai daura mana ba abin ma da nassin ya ɗaura mana muna da sakaci a kai don me za mu yi saki mu je mu ɗaura wa kanmu abin da ba nassi a kansa amma in aka kyamace su yaya za a yi su gane abin da ake abin nan ka gane na alaikusura mutane ana magana da su da lahajar su akwai wani wanda ya kasa da ke cewa duk wanda ya ce ubangiji kafiri ne kaga wannan magana kuskure ne saboda al'ibratu fi shari'ati bil maqasidi wan niyyat la bil mabani wal alfons. asalin kalmar ubangiji maguzanci ne don maguzawa su suke faɗin haka amma sai ta zama yaran hausa ka fahimta dodon su suke cewa ubangiji amma abin sai ya zo ya zama ga allah subhanahu wa ta'ala don haka tun da ya zama abu ne sananne a wurin mutane ya danganta da irin niyyar da ka fada yanzu aka ce ubangiji kai tsaye kai karamin yaro hankalinsa yana ke tafiya to kaga babu dalilin da za a ce mutum ya kafirta saboda man a'malu bin niyyat ayyuka masu bin niyya ne a cikin zuciya ka fahimta to haka sai a ce Allah ko ko mai rahama ko ko mahalicci amma da gwari gwarin bahaushe ubangiji wallahu ala na'am tambaya ta ƙarshe gaskiya ne kaga shedan ya mantar da ne wannan hadisi yana cikin muslim annabi sallallahu ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id duniya Allah mahaliccinmu yana saukowa cikin kowane dare daga sama zuwa wannan sararin duniya ta abin sama ta daya sai ya ce wane ne yake neman gafara in gafarta masa wa ke neman kaza in bashi wane ne wane ne har dai dab da alfijiri sai koma mun yadda da wannan amma shi ya san ya yake sakowa yake koma akwai wanda zai ba da labarin kansa irin Allah to shine misali da na buga maka na ce kamar ni da gida ka ce ka ce na ce maka ga yadda gida yake ka ce a'a ba haka yake ba kai da baka taba shiga gidan ba kila kaga surarsa ne a waje to wane ne arrahmanu fas'al bihi kabira <laughs> an gane to Allah ya ba mu ikon ganewa za mu dasa aya nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik